wanda kuma ya daidai da goma sha hudu ga watan yuli 2026 miladiya ci gaba da darasin wani littafin ya barka hulmu yassar fi dau'il kitabi wasu suna. muna nan a cikin littafi na bakwai wato kitabun mu'amalat wanda a darasin da ya gabata muka kwana a ƙarshen shafi na 220 da a yau za mu tashi a wannan shafin matsala ta hudu wato alkhiyaru filbai zaɓi a wajen cinikayya an gane ko za a ƙulla mu'amala ta ciniki to 'yan kasuwa waɗanda suka ƙulla wannan cinikin kowa yana da zaɓi kama da mai siya har mai saidawa mala yace abin da ake nufi da alkhiyar shine an yakuna li kullin min alba'i wal mushtari alhaqqu fi imda'i aqd albay'i wato ya zama kowane ɗaya cikin mai saidawa ko mai siyan yana da haƙƙi wajen zartar da cinikin an fahimta shi ne in ba a zartar da shi cinikin ya yiwu au fasihi ko kuma bata shi shi ne ma'anar siyar don zaɓi kana da zaɓi cinikin ya tabbata ko in ce bildin ya kullu ko kuma bildin ya lalace kai ne mai saidawa kai ma kana da zaɓi ya tabbata bildin ya kullu ko ya lalace a matsayinka na mai siya shi ne ma'anar siyar sai ce fal'asuru fi aqdul bai'i an kuna laziman amma asali wajen kulla ciniki ya zama ya a yi shi inda an kulla to ciniki ya tabbata ya yiwu a zartar da shi ya ce mata na da duk lokacin da aka kulla shi haka ciniki yake mustaufiyan arkanuhu musamman ma ya cika sharɗansa na ciniki wa shuruɗuhu ya cika sharɗansa ya cika rukunansa duk sun cika domin ciniki yana da rukunai kamar da makaranta a darasin baya sannan duk waɗannan sun zo sun tabbata gaba daya to idan wannan ya faru wala ya haqqu li ayyin min al muta'aqidain ruju'i anhu baya halatta ga wani daga cikin wato waɗanda suka ƙulla wannan ciniki ya dawo ya ce na fata ko wancan ya ce a ba zai yi ba wannan shine asali kada ai haka to amma sai dai shi addinin musulunci yana so kada wani ya takuru kila wancan da ya sai da takura masa yi. kila wannan da ya siya matsa masa yi, ba haka yi so ba duk zai iya faruwa shi sa sai addinin musulunci ba da rum na khiya amma asali shine duk cinikin da ya cika sharuɗa da rukunai aka ƙulla shi ne a zartar to amma a irin rara da yalwa irin na shari'ar musulunci sai aka ba da wannan dama shi sanan mala yace ce illa annad dinar islami dinar samahati wal yusuf sai dai shi addinin musulunci addini ne na sauƙaƙawa addini ne wanda yake ba kowa yancinsa an gane ko yura'i al-masalih wa dhuruf ko zurufa da jami'i afradihi addinin musulunci yana kulawa da ainihin wato maslaha da yanayi na kowane ɗaya daga cikin musulmi wanda ƙila yana da yanzu zai yi ƙila na zo yi cirkin daga cikin tabbas amma muna cikin maganar sai wani abu ya taso ko in ga wani abu da ya fi mun wannan saidawa to musulunci ya bani dama in da in fasa sai ba da daman khiyar ko kuma kai ne din ni ne na zo na sai a hannunka kafin ka ce mai nagari cewa kai ma ka fasa ko ni ji na fasa duk addinin musulunci sai ba da dama mai yakan tokar in zo in yi daga ba in zo ina na dama ya ka ba da daman alkhiyar wa min zalika na daga cikin haka annal muslima idan ishtara sil'atan au ba'aha li sababin ma na daga cikin irin wannan dama da musulunci ke badawa idan mutum ya siya kaya shine sil'a ka siya wani kaya ka ce goods ɗinka to ko kuma kai ne ka saida shi ne ma'anan au ba'aha li sababin ma saboda wani dalilin ka na daban ka siyan ko ka saida din thumma nadima ala zalika daga baya sai kai na nadama akan dama baka siya ba ko dama baka saida ba an fahimta to faqad aba halahu shar'ul khiyar addinin musulunci ya baka daman zabi hatta yufakkira fi amrihi dan ka samu dama ka yi tunani a cikin al'amarinka shin ka yin ko ka fata kazartar ko kar ka in siya ko ka in siya an fahimta musulunci ya baka wannan dama wa yunzara fi maslahati ka duba ka ga menene fi maka maslaha rabuwa da abin ne ko ko a ka rige abinka siyan shi ne ko ko a kakka siya ka bar kudinka an gane ko dan ga wani abu can yafi wannan muhimmanci yanzu ka yi da shi ya ce fa yi ƙaddima alal bai'i au ya anhu idan ka je ka duba kai nazari kai tunani ya baka dama ka yi kasuwancin koko a ka fasa alama ya rahu munasiban lahubi ta gwargwaron abin da ka ga ya fi dacewa da kai wannan shi ne ma'anin khiyar ɗin. amma asali kamar yadda ya fada Gil ya ƙudu ka siya na sai da maka na siya ka sai saida mu nan, sharda sun tabbata da rukunai ba wanda zai dawo kuma ya ci amma sai aka bada wannan rubnin malam yace aqsamul khiyar raba raban khiyar zabi kare kara nawa ne kashi kashi ne shi wannan zaban malam yace lil khiyari aqsamu wannan zabi da kake gani yana da nau'uka ahammuha muhimmai daga ciki wanda zai kawo ya ce awwalan akwai abin da ake ce mai khiyarul majalisi khiyarul wato zaɓi na gurin da aka ƙulla cinikin shine na majalisin a ofis ka ne muna nan gaka a zaune gana a zaune a masallaci ne gana a wurin kai ma gaka a kasuwa ne a shago ne duk inda aka ƙulla dil ɗin aka ƙulla cinikin duka ni da na siya da kai da ka saida ko ni da na saida da kai da ka siya duk gamu a gurin muna wurin da muka kulla cinikin to akwai zaɓi na wannan gurin shi ake ce khiyarar majalis zaɓi na majalisin da aka kulla ka cinikayya shi ya yake ya ce wa huwal makanin lazi ya jiri fihi tattabayo shi ne gurin da wannan cinikin ya kullu fa ya kunu li kulli wahidin min al-aqidain al-khiyar sai zanto kowane ɗaya cikin masu kulla cinikin nan mai saye da mai sayarwa yana da zabi ma dama fi majalisul akali matukar suna wannan gurin da aka kulla cinikin ba su rabu ba ni ina nan ban tafi ba kai ma kana nan baka tafi ba ban ba wurin ba baka ba gurin ba walam ya tafarra Aminu ba marabu gaba ɗaya mun bar wannan gurin ba ba mun zo mun kulla cinikin har mun gama makila na biya ni ya tafiya ta to kaga wannan da ba a duka muna nan ina nan kana nan a wurin malam ya ce da hadisu bin umar radiyallahu anhuma saboda hadisin abdullahi dan umar annabi sallallahu alaihi wasallama yake cewa albayyani bil khiyari ma lam yatafarraqa to yan kasuwa suna da zabi na zartar da cinikin ko fasa ciniki malam ya tafarraqa matukar basu rabuwa kaga zabin farko na majalisi yaya misali zan bayar kai ne kake da wuri na sayarwa wani bloto haka ce to zo mu hada a bloto don in gani a yi ciniki na zo na gani da yan rakiya na ma kai ma da yan rakiya ta kila ko shaidu ko ma mai nene kamar yadda ake cewa ga lauya ga waye daidai irin waɗanda a iya cewa suna wurin a ah, masha Allah wuri ya yi kyau gaskiya wannan duk girman shi kana ya how many square meter ne ai kaza kaza ne nawa ne kaza ga kuɗi na siya nan ta ce kawai kuna fahimta ana gurin ba a rabu ba ana ta ɗan magana ta aika ga irin wannan kwanaki ma haka aka irin wannan shi ma wuri kaza kusan girman su ɗaya ai amma sai dai kaga an gore ita kaza ana ta ɗan magana sai kuka ɗan matsa ma kuna ɗan leƙa dan wani wuri haka kaza shi ma yana nan a gurin a cikin wurin nan da wanda za ka je kai kawai sai ce maka ya fasa sai da kai ma kana cewa ka fasa duk kuna nan ba ya halatta kana da zaɓin majalisi na wannan gurin <laughs> kila kafin a gama zagaye-zagaye a duba ka ji ka canza ra'ayi ko ka cewa kai in na fasai da wannan abin yanzu wani zai iya bani sama da haka wala Allah yana zan jira zuwa ƙarshen wata sai na fi samun riba ko to sai mutum ya ce ya fasa ko kuma ya ga cewa kai wannan anya dai bai faɗa da ni ba ko ya zirma ni fa kamar ya mun tsada sau ce gaskiya na fasa ka rage mun ko kuma kawai ni na fasa wannan cinikin saboda wani dalili ko ka ga an kira wani a cikinsu ma ce ga wani abu ya taso wanda bai kamata musamman shi wanda ya siya misali ko tunda kila shi ne yake da kuɗi a hannunsa sai a ce ga wani abu ya taso wanda ya fi bukatar kuɗi sai ce ka na fasa wannan cinikin ga wani abu ta inda ya kamata in je sa kuɗi ana bukata su kai a matsayinka na mai saidawa karka jawo shi kuma a shar'ance baka da dama ka ce ba zai yi ba ya tawaye da masa da kudinsa yana da khiyarun majlis kai ma sai kai haƙuri san cewa haka Allah ya rubuta a shar'ance ba laifi ba ne in Allah ya sarfa wa garin ka nono sai Allah ya za'a maka mafi alkhairi kaga ya kawo maka wani kuma wanda zai zama mafi alkhairi ina fata ana fahimta wannan fa abin damar da suka samu saboda basu rabu ba suna wannan majalisin da aka kulla abu amma da can da aka gama ya ja motarsa ya yi tafiye shi ko kuma irin abinda wasu ke yi na cewa a yayi wuri yayi wuri yayi kawai turo mu akan kawai sai ya tura akan shi ya tafiye sa ya tafi bayan minti ɗaya kasar ko biyar sai ya ji kalam ya saka masa kudin amma bai gurin fa ya riga ya yadda amma ya tafi gurin yanzu ba wanda yake da zabi wannan cinikin ya riga ya gudu sai riga sun bar gurin ko ɗaya a ciki ya bar gurin ko duka sun bar gurin wannan duka su biyun suna nan ne shi sa suke da wannan zaɓu an gane ku ko dai shi mai sai ya ce ya fasa da ba a rabu ba ko kuma shi mai sai ya ce ya fasa wannan shi ne zaɓin farko fiyarun majalis sunan shi kunji fiyarun majalis na majalisun da aka kulla ciniki sai nau'i na biyu shi ne fiyarun shar zaɓi ne amma na sharaɗi. wannan condition ana sa condition sharaɗi ya zama sai a samu failure to mutum na da zama ko ya zartar ya yadda ba wannan condition ɗin bai cika ba ko kuma ya bata wai shi ne khiyar na sharaɗi. shi ya yake ce wa huwa an yashtarita al muta'aqidani Shi ne masu ƙulla cinikayya su sanya sharaɗi. au ahaduhuma ko kuma ɗaya a cikinsu ko dai duka su biyun ko ɗaya a ciki ya zama ya sanya zaɓi alkhiyar ila muddatin ma'aluma ya zama yana da zaɓin ɓatawa ko zartarwa zuwa wani lokaci kamar yaya mun ƙulla ciniki da kai ce na ce wannan plot ɗin naka amma gaskiya ni dai da sharaɗin a bani nan da sati ɗaya ina da zaɓi nan da sati ɗaya in na ji zan canza kawai zan dawo da kuɗin ka a shi kudi ka ban kuɗi nan baka fulotin ko kuma ni yana kai da maka amma na baka sati ɗaya ka je kai shawara kuma an siya ciniki ya kullu kawai kaga an sa sharaɗin wani adadin kwanaki ko ko dai duka su biyu su saka lokacin ko kuma ɗaya a ciki ya sa sharaɗi ko ya je ya sa ko duk yana yi wa kaga shine sharaɗin in an yi kaza eh ga kuɗin an biya amma zan je in yi sati abinda na zo na gani in ka zane ga sharaɗi na a rubuce cewa lallai an bashi zuwa ya je wannan sati in ya je ya gano abin da ya gano ya ce ya fata yana da wannan zaɓin saboda an sa wannan sharaɗin siyar ne amma na sharaɗi sharaɗin da aka saka malam ya ce limza ila aqli aw fasfihi ko kuma adan wato a sa adadin lokaci nazartar da wannan kasuwancin ko kuma lalata shi Fa'idan idan mudda in lokacin ya kare huma a tsakanin su waɗannan mutane guda biyu da suke kasuwanci min bidayatil akari daga lokacin da aka kulla wannan ciniki Wannan yusaf kuma ba bata ba yana nan to sara lazimin ya zama dole a tabbatar da shi sharadin da aka saka sati ɗaya ne kuma sati ɗaya ba salala da ina da damar in fasa ko kai ka fasa na wata ɗaya wata ɗaya na cika daga sanda muka yi wannan cinikin baka fasan ba ban fasan ba to cinikin ya tabbata an fahimta a kwana uku maka za ko nan zuwa faduwar rana mana na sai da maka amma daga nan zuwa karfe shida na yamma kana da zabi ko ka zartar ko ka fasa an fahimta na sai da maka zai yi wakila ba ba da kuɗi ba amma na siya ka siya na baka dama ka saka kuɗi nan da karfe shida na yamma in karfe shida ta yi ko da minti ɗaya ne na fasa tare da kai sharaɗi ne kaga wannan khiyar ne na sharaɗi to idan karfe shida ta yamma ta yi ba tare da ya saka kuɗi ba to ciniki ya lalace misali ko kuma ya ce ga kuɗin na saka maka amma dai kai din kana ta tunani ka yi ce to ka bar kuɗin a hannunka in karfe shida ta yamma ka yi ba ka kira ni ka ce ka fasa ba to ciniki ya tabbata kudi ya riga ya zama na dama zan samu kudi ko kuma ko bai sa bai ce to in shida ta yi ba ka kira ka ce ka fasa ba to ko zan saka maka kudi karfe shida kawai ka ya zama na shi duk dai sharadi ne wanda ɗaya zai saka ko duka su biyun saka su yadda da shi shi kira to amma nan malam zai ba mu misali kaga na farko baya bukatun a bada misali an san cewa ko ana majalisin da aka kulle ciniki a ofis ne ko a fili ne kuma a ina ne a sani to wannan yana so ya ba mu misali a kan shi yace misali an yashtari rajulu min akhirin sayyar kamar misali wani mutum ya sai mota a hannun wani an fahimta wa yaqulu al-mushtari sai shi wanda ya sai mota yace li al-khiyaru muddata shahrin kamil amma ina da garanti ko a akan siyan mota nan na wata ɗaya in ka yarda فإن تراجع عن الشراء خلال الشهر فله ذلك إن يدعو يتي يا فاسسيا تكون ونن كوانا وتعطيان دعاك باير فغينا دوانا داما وإلا إذن با هكذا لزمه شراء السيارة وتعطينا شكا با تاردا ya ce ya fasan ba to dole motar nan ta zama dole a kan shi bi mujarradin jihar ishari wata na cika ne mota ta zama tashi an fahimta jama'a an fahimta ba shi da wani wahala shi ma lokaci kawai za a saka nazartar da ciniki ko kuma ɓata shi amma duka an yadda an kulla na siya kasiya ko na sai da maka kasiya da shi ke na na idan ma wani shafin wanda ya ce ba zai ajiyeta kama eh zai ajiyeta ne ba zai zo yi amfani da ita kuma ta wai ya gama abin nan kira ciniki ya tana je an sai da maka da mota amma nan da wata da wata wata ɗaya ta cika daga ran da kuka yi abin ake kirgawa ran da aka kulle billin ba zai ce wata ɗaya daga watan gobe ba Ka ga kuma wata biyu wata biyu kenan a daga ran da kuke wannan ciniki sai ce wata ɗaya a wata biyu ya faɗa wata in ma shekara ɗaya ce daga dai ranar da aka kulla wannan ciniki ake ake lissafa lokacin nan in bai cika ba yana da daman fasa ko shi mai sai da ko shi mai siyan idan ya cika ba tare da tsaye a ciki ya ba ta waɗin ko shi wanda aka fasa shi kenan ciniki a tabbata ina fata kuna fahimta a nan gurin ga wani misali ka zo ka sai da mota ko wani ya sai mota a hannunka da ya sai mota a hannunka kuka ciniki ya biya ya ce to a bashi nan da wata da yana so ya zartar da cinikin ko ya baka mota ɗaya tana wurin ka aji motar tana wurin ka aji kalla wannan karatun kan shi muke karatu kai dan baka kudin mota kuma mota tana ajiye a hannunka kamar ajiya ne za a zartar da cinikin ko a fasa shi daga nan zuwa wata da ko ma da fuzure ba ko ba da fuzure baya ba an fahimta kawai motar zaman shi tafi tsakanin wata ɗayan nan daga yanzu har zuwa wata na fasa da aka wata ɗaya ta cika bai ce ya fasa ba yanzu shirki ya kullu ko bai kullu ba yau ɗin nan wata ɗaya ta cika bai zo ba bai zo wannan motar tasa ce gobe da safe Allah ya kyauta sai bishiya ta faɗo wa motar ta faffashe waye zai zamanin motar ta waye sai da ya siya ne da aka kai ba ka da uwanka motar ta ce shi asara a ran da wata ɗaya ta cika bai garu gobe kawai wannan abin ya faru ko Allah ya kyauta aka sace motar ko ta kama da wuta ko dai wani haɗari ya dame ta ba za ka bane kai da ka sai da ba ka da asara tasa ce shi ne mai asara ina fata kuna fahimta sharadi ya riga ya cika an gane ku ya kira ka ya ce to a bayan sati biyu ko sati uku da wannan magana ce wannan motar na haƙura ka sai da motar ka kawai bana shi kenan ciniki bai kullu ba mota ta dawo abin ka ko kuma sai ka sai da abin ka ga wanda yanzu shi ya fita a ciki na an sai da mishi mota kuma sai ku shi wanda ke ce mota ɗaya kamun da mace yake kuma sai shi mai motar da ya mutum ba ta mutu da ne na ba yana kai kai shi ce ya tsoron da ke amma gaskiya a ba zai yi mana an shi sa a cikin sharaɗin shi wannan ko duka su biyun ne suke sawa za su yadda wannan ya yadda da abin da wannan ya ce duka kowa yadda ko kuma ɗaya ne zai zo da shi fa sharaɗin sa kaza ne ta ɗaya yadda da shi a haka ko da duka su biyu saka sharaɗi ko ɗaya a cikin fiye sharaɗi sharaɗi kuma baya yiwuwa ai sai abokin ciniki ya yadda da abin da ka haka ne suna haka duka sun yadda ne su kowa na da dama ya fa'i ma'ada shi ya bata ko kai ka bata yin wannan shi ke sai ka kira shi ba kai sai dai kai tasarrufi da ita bane ba tare da sanin ba wata ɗaya ba ta cike maka ce kawai ka sai da ba tare da ya sani ba za ka samu wata a ba ka yi ba sai ya sani sai zama da shi shi wanda ya sai mota misali ya samu yau hmm. an ce ba wata ya ci mota ɗin nan da ke wani zuci ne ya mu bai saka ba kai saka sai da ba kada ita shi kice mishi ni ba da kasa ka je cikin gaskiya mana wani ya magana nan da aka yi kenan wata ɗaya kuka rabu kenan ka haƙura don fasawa ne za ka kana da dama ka ka ce ka fasa in shi ne ga yana za ka kira ka ce ya fasa amma wai saboda wani zai ƙara maka kuɗi ba ka da wannan dama don already ka riga ka sai da ma wancan ka fahimta sai dai ka haƙura in kana da rabo shi ya kira ka ce ya fasa ko kuma ya fahimta kai ka ce ka fasa don kana ganin wannan din zai baka riba shikenan ya haƙura kawo ya fasa bai san ma me za ka yi ba saboda ka kaje ka saida ma wani ko kuma shi wancan din in ya ga dama watsa maka ƙasa a ido ko ya ce ya shi ma ko ya ce ba zai siya ba kaga za ka dawo kuma ka koma kana neman wannan wato ana ba da dama cikakkiya ga mai siya ko saidawa ina fata ana fahimta nau'i na uku shine khiyarul aib to shi wannan abu ne da yawa shi ma ana ganin sa yana faruwa a cikin al'amura na yau da kullum amma mutane ba su san yana da hukunci ba wato zaɓi na aibi ka ce wani goods ɗinka sai ka ga damage a jiki bai faruwa ya ce to wa huwa ya butu lil mushtari waje da aiban fisila shi ne wato zaɓi da yake tabbatuwa ga mene ga mai siya idan ya ga aibi a jikin kaya lam yukbiru bihi alba'i musamman ma aibin da bai da wani bai gaya masa cewa akwai wannan aibin ba to kai kana da zabi aulam ya alamul ba'i'u bihi ko kuma shi kansa ma mai saidawan bai san da wannan aibin ba ko ya sani ya boye ko kuma bai sani ba to kai dai da kasiya din kana da zabi watan qasu ko wata naqasa bi sababi hada al'aibi aibi qimatu sila kuma wannan aibin yana sa kiman wannan kayan ya rabu kwarai da kai ka siya saboda kima abin da daraja sai abin ya zo da wannan aibin yana rage mai daraja wa yurja'u fi ma'rifati dhalika ila ahli khibra to daga ran shi abin da ake so ana komawa ne zuwa ga masu kwarewa akan wannan kasuwancin akan wannan abin an gane ku kwararru min tujjari daga cikin yan kasuwa al-mu'tabirina waɗanda ake dogaro da su a wannan fannin fama adduhu aiban duk abin da su irin mutanen da suka kware a wannan fannin suka kirga shi a matsayin aibi ne an fahimta to sabata bihi khiyar to da wannan tabbatarwar nasu zaɓi yake tabbatuwa a hannunka wa illa fala in ba haka ba a ba ka da zaɓi misali tunda mara ya bada misali kusa kusa yanzu akan mota shin a wajen 'yan kasuwan mota ka siya mota ta zo babu spiya, taya ba jack aibi ne eh ina tambaya ba aibi ba ne a wurinsu ba aibi bane da zai sa mota zai rage wa motar daraja ba aibi bane da zai rage mata daraja to idan ka sai mota ka ce a kawo maka mota misali sai motar ta zo ba jak, babu siya taya to ana duba na ba wani ana duba su wanda suke harkar kwararrun da suka sani shin rashin siya tayar nan da wannan wheel da babu da waye da waye aibi ne sai a ce ba aibi ba ne to ba ka da zaɓi dole ka haƙura ka siye ta aida ta zo babu wannan abubuwan ina fata an fahimci wannan amma ka siye mota a kama ka sai mota ta zo ba batir shi a suke kallon shi eh misali ta zo ne ba batir zai yi aibi ne sosai don mota ba za ta biya ba batir ba yi kuma abinda suke yi shine ai saboda sun tabbatar da ma batir wani bangare ne da dole sai da shi mota za ta yi aiki illa iyaka ko abinda suke sai dai su maka canji ko kaga su kauce batir mai kyau su sa maka batir mara kyau shine kawai amma ba sai su baka mota ba batir amma za a iya baka mota ba tsiya a baka mota babu jack ba wani spana da zai yi haka ne ko ba aka bane ina son mota iri kaza ne ci aka kamun motar amma fara nake so ci aka kamun irin ta sak amma baka wannan kalan aibi ne a jikin nake ko ba a kai a wani ai ba aibi bane a wurin su abu da yanzu nan ka je ka kai ba fahimta kawai za ka in ka kai ta da tafi zuwa yamma sai ka bai karatse wacce ka ce a siyo maka ne ka fahimta <laughs> to kaga ana komawa zuwa ga masu wannan cinikin wanda suka saba suya suke yi kaza aibi ne wanda zai taba darajar motar ko ko a'a ba aibi bane da zai taba rage rage mata daraja idan suka ce aibi ne da ke rage wa abin daraja wannan sir'ar da ka siya kayan da ka siya din nan to kai a lokacin automatically kake da zabi ka ce to ka fasa ada maka da kudin ka a'a ba aibi bane ko aibi ne bai taba mai daraja ba zai sa ya in ka kai kasuwa kai ya rage mai daraja ba to shikenan baka da zabi sai ka hakura ka kalle shi a ma'ana ya ce wa ya tabbatu hadar khiyarul mushtari wannan zaɓin yana tabbatuwa ga mai siya ne fa in sha'a amdal bai in ya ga dama ya zartar da kasuwancin cinikin nan wa aka da iwa da amma sai ya karɓi wato iwa wato gwargwadon abin aka rasa wannan tayar da babu sufiyar nan da jack nan da kaza kudin su kimanin naira dubu goma ne saboda aka abiya da dubu goma a damar da canjin dubu goma da zan je in sai ya taya in sai kaza amma ba zan fasa ba ba dama an fasa sai dai in karbi abin nan da babu iwat din shi shi ko iwat idan aka ce iwat to ana kimantawa kudin sa naira 8000 ne sannan wannan kudin sa kaza ne wannan 1000 ne duk sai a hada to yanzu ga abin da za a maida maimakon wannan abin da babu وهو الفرق بين قيمة السلعة الصحيحة وقيمتها وهي معيبة wannan shine bambancin da ke tsakanin kudin wannan abin da aka saida tunda muna ta magana akan mota kudin motar nan a lokacin da take ingantacciya tana da kul abubuwan da ake bukata akwai sphere akwai jack akwai wheel spanner ko ba ka bane wata ma ga ya fayar sanguisha ko duk akwai akwai igiya na daurewa na ja cikin wa'annan tarkacen komai akwai da triangle duk akwai ta zo da shi tana da komai to idan ta zo babu wa'annan abubuwan nawa ne abin da zai sa nawa za ta koma wannan abin da zai ragun da babu bambancin tana cikakken komai da ba ta da komai cikakke to shi sai a maida maka a cika maka wannan abu ina fata ana fahimta a baka kimar wannan abin da babu wa in sha a radda sil'a in ka ga dama kamar yadda abin ka ce ba ka siya an gane wannan ko wasarajja as-saman ka dawo da kudinka ka ansa abinka alladi da fa'ahu ilal bai wanda ka ba shi mai saidawa ina fata muna fahimta rabi'an khiyar na hudu malam ce khiyar tadlis sab na ciwa-ciwa kenan <laughs> zabi na tadlisi an maka ciwa-ciwa an maka burin-burin an maka shigo-shigo ba zurfi ka ɗauka sabuwa ce amma nan ko sai da ka tafi kaje ka samu cewa tsohuwa ce an hauta anan ba kwata na bace ba belgium bace an hauta an mata hannu ɗaya ne kuna lura misali nake bayarwa to tadlisin nan shine na cewa yace huwa an yudallis al-ba'i 'ala al-mushtari ma yazidu bihi thaman shine shi mai saidawa yayi tadlisi mana yayi ciwaciwa yayi rufa-rufa na wani aibin da zai zamanto ya ƙara kuɗin abin da ya saida a hannun wanda ya saida wa hadal fi'l muharram wannan kai kai haramun ne idan mutum ya irin wannan da kauli sallallahu alaihi wasallam man ghashana falaysa minna annabi ya ce duk wanda ya mana algus baya tare da mu misalin sa shine yace an yakuna inda hu sayyara kai malai yana tabar misali akan mota yace misali mutum ya zama yana da mota fiha uyubun katira Motan nan tana da aibubbuka da yawa fi dakhiliha a cikin ta oil ba baya yi misali wifi baya juyawa sigina yana dauke bata ribas ko in tana ribas wutar ba baya kunnuwa irwa wayan abubuwan duk an ce da yawa ko suna da yawa kace wannan kace wannan kace wannan ko birki baya ci sosai ko duk din birkin ya cinye duk ba ana haka ba duk kuma wannan aibi ne ko ko a cikin inji ko kaza ko kaza ko kila an mata fistin bai gaya maka ba ya ce maka ai injin nan ba ta bude shi ba sai san da yadda ya abin shi to wannan motar misali da take da aibobi da yawa fi da dakiliha fa ya amadu ila izhariha bi launin jami sai ya je kawai ya mata hannu daya ya fito maka da ita da launi mai kyau hankalinka ya ɗauko ya kamu an gane ko ta fito kalkal kalkal ko ila an ji an mata wankin kwatano kamar yadda ake cewa wankin kwata na ko ake cewa ta je ta wuna a wanke ta a fesa mata komai tana kanshi an sa mata leda ina fata ana fahimta ta fito dai sha Allah tabarakallah shikenan wa yaj'alu mazharaha al-khariji sai ya sa wannan wajen motar a filinta in ka kalle ta gata a tsaye ya sa ta ya zaman to barraƙan mana mai kyalli ne mai ban sha'awa ne kowa yana kallanta ya ga sha Allah ta ce hatta ya da mushtari har sai shi wanda zai sayi ya yaudaru da kyan motan kai motan nan mun wallahi ni dai kalan nan ya burge ta maka kawai an fahimta bi annaha salima shi mai sarai sai ganta ai lafiyar talau an sa mata sababbin tayoyi an fahimta fa ha sai ya je siye ta zaka yi ganin mota da sababbin tayoyi amma kilarin din akwai faci wala Allah tip ne ba ba ba ba ka lura duk zai yi wa yi amma kaga daga ciki akwai matsala amma kuma a waje kai ba za ka cewa akwai matsala ba to duk misali ne wannan sai je siya to fa fi hadhihi alhala a wannan yanayi yakunu almushtari haqqu raddi sil'a wanda ya siya nan yana da yanci da haƙƙin dawo da wannan abin da ya siya dawo da shi an gane wannan ko alal ba'i zuwa ga wanda ya siya din a wurinsa wastirja'i saman ya dawo da kuɗinsa kawai ina fata ana fahimta saboda tadlisi akai a wurin tadlisin nan kuma yana iya faruwa da yawa wani lokaci zaka mutum ya sayi mota a ido a hoto sai san ta zo ya gaba haka ba shi yana iya faruwa an ce maka lafiyar talau injin ɗinta salim ne ko sai an zo ka ga motar an taɓa buɗe injin ɗinta ko karga an zo a ga chassis dinta an taɓa accident da ita ai ko kaza ko kaza ko kuma ka zai ka siya mota a wurin ka kana ganin salima ce ana ganin life normal ce sai ta zo ka ga ashe conversion ce duk irin wannan ga tadlisi ne in dai ga yadda kuka yi da sai da to dole kana iya cewa ka fasa shi ba mutum wai sai gobe ko jibi in dai ka gano aibin to kawai shi kenan abu ya riga ya canza na mara

kan da ta tsaya ki bayan ka tsaya ne, akwai biyar ɗinka da za ka iya sauka a jiki da yi sashin ɗinka a Najeriya zai nuna maka cewa muka za ta kayi asibi ko a yi Amerika ko wani so ya za a yi zai a'a to ai wannan kaga ai tana da sani a kai kana da sani kai kana da ilimin cewa accident ka ne shi da ya siyo accident ka ka fahimta ya siyo ta daga turai ta hanyar bilin ko kuma ta hanyar menene ya suke ce maɗayan ne na? to isai motar ta zo za ka kana ganin yadda suke zuwa wata ba bamba wata kaza wata kaza kuma ya gyaran duk wanda ke cikin harkar mota ya san cewa ana siyo motoci a haka kuma ana sai da su a haka sauraka kai da kaje ka siya akwai yiwuwan cewa ka sai irin wannan motar ilimin da kake da shi bai kai ka gano ba sai aka baka dama ka zo da bakanikin ka ko kwararren ka wanda zai duba maka wannan motar zai iya ganowa kafin ka ciniki sai ka danna ka gano an yi hadarin ko ba ya hadarin ba ko kuma a shi din ya gaya maka motar nan a bola ta zo min na yi mata gyara ne shi kenan ya fita ka fahimta amma in dai ka riga ka siya din kuka rabu a haka ko da bai ce maka kuma ba ka san irin wa'annan motocin ne to baka da dama ka zo ka ce ka fasa ba za ka ce kuma ya yaudare ka ba amma idan kai ka sa sharaɗi kafin ka siya kai kana son cikakkiyar mota ce gredi ba bola wanda aka gyara ba sai nuna maka ita gata wannan grade ce ba bola ba ce lafiyayya ce ta zo ga motar nan tun da ta zo mai wanki kawai muka ba ya wanke ta duk ba su irin haka ba wanke ta kawai ake shi kenan sai ka zo ka sai wannan mota kana zuwa kai kuma sai ka duba sai ka an nuna maka cewa ta yi hatsari shi kenan kana da dama ya maka ta dimiti yanzu yanzu kana da dama ka fata domin ka gaya masa irin abin da kake bukata amma in baka faɗa ba kuma an san akwai irin wannan a haka sai ka siya a haka to ba ka da daman zabi a wannan yanayin na farko amma yanayi na biyu in an furta cewa ga irin nau'in da ake so aka ɓoye ba a faɗa ba to kana da wannan zaɓin cikakke ka ce ka fasa a dawo maka da kuɗinka saboda ba abin da kake so aka baka nan kamar ah, yadda ah, da sun mota ya kawo akwai da suka yi aka sau eh, charges sun wata aka daura aka yi eh, custom duty bayan kai an baka da shi na mota full custom duty kana ke bayan ka hau mota na wajen wata ɗaya biyu ko shekara ma sai custom su kama ka su ce wannan motar ba duty a kai ba a yi duty ba sai kuma already ta riga ka biya an shi maka eh, aibu ne aibu ne dole a biya ka dole a biya ka kuɗin su su zo su su kwacin motar kuma su biya wannan dutin kwarai da gaske ba a kanka ba ne saboda kai ka sayi mota mai duti ne ga ma dutin da aka baka saboda in ka je ka ba kwastam suka ce na karya ne wannan ba a kan kai yara kan wanda ya maka shi ya kamata a tuma kwarai da gaske gano mutane da to ai dan sambo ma zaman shi wala shi dila ya kanta zaman dan sambo ko ba haka bane kaga su ake cike. yau da ka? dan sambo dai kawai shi kun yi gida da shi ne amma dila shi sai da maka da mota mai mota ai shi ne mai mota saboda dan sambo ba mota shi bace ko ba haka bane saboda haka kuma rasid da aka baka na kamfanin dila ne komai na dila ne saboda haka da dila za ka zo kamfanin ka ce motar nan da na siya gashi gashi gashi ta zama tana da cikakken lafiya akwai abin da suke yi in ta girki yake ko menene ko katigari ne ko eh da suke yi na wucewa da motar shi ma ko wanda yake matsayin kamar wani duti duti ne to irin wa'annan shi ma kaga duk sai an kula don ana iya samun mene damuwa a kai. a sa chassis din wata a sa wata ko a dauki na wani ayi kaza duk ba gashi dai ina ka ce me eh dokar Najeriya da cewa kai a matsayin da ne duci eh ba da kan wani abu kuma da wannan da cewa yana gaskiya ba halal ba ne an fahimta kawai idan za ka yi ma abun kuskari ma kawai iyakarta ka ce mai shubaha to ita kanta shubaha abin ka guje ta ne in ba ka ce masa haramun ba saboda ga dokar kasa to kuma ga yadda ka biya ta barauniyar hajji abin yana da haɗari gaskiya abin da yasa ka na ce maka zai iya cewa shi buwa ne ko sai ce ai kai ma gwamnatin akwai abubuwa da yawa da ba amma ka ba ba ai kaza ba ana zalunta ka an ce maka kaza ba wanda ya ce dan wani ya zalunce ka kai ma ka zalunce shi ba a rama zalunci da zalunci an fahimta ka je kawai ka bi doka illa iyaka kawai ka bi doka dole za ka yi tsada ko ba ka bane ba a bi doka ba batto yanzu nan ma ba abin bance da mai dokar da mara dokar duk tsada ne a gani shi kuma wancan akwai saka sai cikin hadari domin kan tsaro ne hanya ana iya harbe kama ka rasa ranka a gani shi ya fi sauƙi Allah ya kyauta barau ne hanya ce to kaji ma suna aifa ta ga na fara eh sai da na sai da abu amma shirki sai gadi shi mai gadi ok ya baka zabi na mukmuna hanci na an kwana daya shirki suka fata abin suka zo sun isa ya ya kuma shi hmm. sun ce su nan wani ya fi shi eh, shi kenan amma zuwa gobe inda ka kuma kuma suna yayi cikin ba ta shiga ya haka haka su suna layi kenan ko ba ka bane ka za ka ake yi sai abin nan wai an yi auction aka ce auction aka yi ake matakai uku an sayan ba da wannan shine na farko in bai biya ba bayan wata da sai na biyu ya shigo bayan wata ɗaya shi ma in bai biya sai na uku ya shigo ka gani amma da wuya da wuya an kasa da na farkon nan ana samun ko za ka koya biya saboda mutum ne ya fi karfin abu an sai maka da mota hilas dubu dari to za ka kasa samun dubu dari dubu dari albashinka miliyan ɗaya da rabi ko miliyan ne? sai ta gagare ka har wata ɗaya to kaddara ila in mutum bai da rabo sai ta gagare shi ko ya kasa biya to sannan na shi shigo na biyun shi ma har ya wata ɗaya bai iya biya ba sannan na uku <laughs> to irin wannan ne ka gaya musu gaskiya tabbas ka riga ka sai da mu wani amma gobe ne alƙawarin in dai bai cika ba gobe kuma sai ku zo shikenan ko zan kira ku shikenan gobe kuma sai ya zo cika kuɗin sa a ranar shikenan ciniki ya tabbata da shi dama can na shi ne da yadda aka in ko bai cika ba sai a baka dama so da yawan lokaci ganin riban da mutum zai samu sai ya sa ya ya shiga cikin saba doka na na shari'a a haƙura da duk wani riba tun da dai da wannan kuka kulla ciniki shi kenan ka tsaya a kan shi in kana da rabo wallahi sai ga Allah ya kawo maka a wani abun ma daban in a wannan din ma ba raban shi bane shi kai din shi bai yin ba wannan din sun zo in raban ka ne na wa ake daga hannu na wani sai ka siya wannan ya ne shi ya yi da nawa sai ya a ƙarshen shi za a bi ƙarshen ne wani farko kai ka zagaya ka ba wancan kuɗin yau ne zan je ba wancan kuɗi zai yi riga a ga cewa cewa gida kai Allah ya kyauta kai kai kai ka <laughs> ba daidai bane gaskiya Allah ya kyauta wala tadlisi ne malam ka duba gani malam kuma shi ya yi dafa. dama ƙila yaron ka ne ma kai ka turo shi ka ce ya kai ana haka kai Allah ya kyauta mala da mala musula da ya kan kuma fasho kamar da kuɗi sai ya da kayan sai ba su ma yi kai marakin abin da ya tsaya ba ya faɗi sosai ha to wannan to ai shi da shi ta faɗan mawa ai mu shi ba da ya sai kayan ya tafi da su ba eh, to saboda haka kayan shi ne ya je can in ya samu riba ya samu in bai samu ba kuma ya haƙura ya ƙara komawa wani satin kila zai samu <laughs> wani zai zo kuma yana nema abu da suka je kuma sai farashin ya faɗi wa wasu wanda bai ba kai nan ba wasu su ce sun ka dinga dawo wa da shi suna biya masu mota su dawo ma mai abin da abin su ce idan suka fi da haka sai yin baki zai shiga tsakanin wanda ya wuce Allah ya kyauta da abin da mutum zai dai ya zama ya yi shi ala bayyana kara abu na ciwa-ciwa in ka siya ka san ka siya yawa bari mu cike da kai wani ya sa wani ya

sosai da yi amfani sun zai saya ba za a sai mun da lafi ba amma sai na yi amfani da wani yaro na ko wani na gefe ya saya in ya saya daga baya sai da samun conversion eh, ya zama na sai shi ya dawo mun da shi ya sun ta baya da ya wannan kasuwanci ne su suna yi a wurin a kamfanin inda suna yin haka babu laifin mana shi ya siya kai yaron ka ne ko eh. yana juya naka ne kai ka bashi kuɗi naka ne zawar kai in kai ne ko ba za a saida maka ba saboda kila wasu sharuɗa waɗanda ba ka cika su ba ko ba ku ake sai damuwa ba ƙasa da ku ake sai damuwa shi nan sai ya shi aka sai damuwa eh sai da masa da shi ko kuma ka sani ka ci gaba da juya dai a matsayin naka ne eh abinda nake so in karasa kawai ne abinda ake kallo idan ba zai toya haƙƙin wani ba wani wanda ya fi cancanta a ce shi ya siya kakka zo kai baba kere ka hana shi saboda wannan abin da kai to ya halatta kai amma in dai zai danne ma wani dama to bai halatta kai ba gaskiya na akwai shi wancan wanda ba su na akwai ka'idar na bon cewa kada mu ne shi za ka ji na tambaya na ce doka ne a wurin yawa idan ka zane kaga in doka ne kwata kwata kaga baya da za a yi gaskiya ya sa wa rai an sa ka'ida ne wanda abu so da ka ya yanke ya ya karya ya karya ka'ida so da ka sai ya kyale gaskiya kaga ga karya ka'ida ga kuma toshe ma wata dama wani dama Ana mutum ne malam wata na so ya zama shi ne mai zo shi ya faru amma suna zuwa ga haka gari so sai wani ya yi amfani yawanci a manyan kamfanin zuwa da ake fakin na shirya tsaka za ka ga ana wannan abin sai wani ya yi amfani da ruwan su ta baya a kan shirya su sai su dawo masa da shi rikanci kamar ya faru tsakanin yau an na da gaskiya amma har musulman wasu manyan masu kuɗi da ake suna wannan abin ba daidai ba ne gaskiya in dai duka ne kada mutum ya saba eh, Allah ya kyauta